Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar karambau da aka samu bullarta a jihar Agadas ta jamhuriyar Nijar. Babu mai da Karambau ko cikin pox a turance cuta ce da wasu ƙwayoyin cuta ke haddasawa wanda ke haifar da fesowar ƙuraje masu ƙaiƙayi a jiki. Kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin wasu iyaye da yaran su suka kamu da wannan cutar ta karambau. Sunana Maryama. To shi dai da farin dai ba san ba ma karin baukin ne. tunda da masassara ce ya fara ya yi kwanuka yana masassara ana ba shi magani nan gida amma kuma masassarar ta ki dokewa dai to cikin masassaran nan kai kwana biyu sai na wasu kuraje sun fito ma yaron nan to kurajen da suka fito ma yaron nan ne daɗa ta kwana na ta na kai shi gidan likita to na kai shi likitan nan dai tunda ta cikin kwanukan nan masassaran nan ya hana mu jin daɗi ba mu kwana da daddare kuka da yake tai da rana kuka to bayan fitowar kuraje waɗannan kurajen sai na kai shi likita bayan na kai shi likitan nan ne daɗa dai ana samu aka mishi wannan allura bayan allura da dai jikin shi da sauki tunda sai masassarar ta kare ta ɗoki sai dai waɗannan kurajen ɗan kuma ko su ma dai da ɗari da dama eh yana makaranta sosai ma yana makaranta tunda makarantar kamar wannan masassarar ta kwana biyu da yi ma shine ya sama muka dakatar da shi daga tahiya makaranta to bayan daɗa wannan masassarar da wannan kurajen suka fito ma gaba ɗaya ne daɗa sai muka san kenan akwai masassarar kenan illata waɗannan kurajen nan ne na karambau muhammadu sunana lalla lokacin da ya tana sha wahala ba a zance ma saboda ba ya kwana ba mu kwana sai dai kwana bin gani ma muka samu muka je likita aka samu aka mishi allurai kuma aka mana su magunguna sun kai kala biyar na siro da sauransu na so su ne muke bashi yanzu ya fara sauyi yanzu da dama dama shi ne ke fitowa haka in sun fito kuma yaro in yana susa sai kaga suna fashewa in sun fashe kuma sai ruwan nan su sa kuma ina ga wasu su ƙara fitowa suna yin fitowa cikin jikin yaro sosai dai haka suna mai kaikai yana susa shine ma abin da ke hana kwana wannan kaikan da suke yi kuma yaro in bai kwanta ba kai ma bai wa kai kwana shine matsalar da muke fama da ita kuma ta yi yawa cikin da mutane da yawa a cikin unguwa nan na gani duk suna yin yara tabarakallah suna da yawa an da ke da wagga cuta yawa cikin gari don a samu a ɗauki mataki a yi maganin ta. To Madalla, abokin aiki na a jihar Agadas Hamid Mahmud ya zanta da likitan da ke kula da cututtuka masu saurin yaduwa na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadas Dr. Musa Hammado don jin ƙarin bayani game da cutar da kuma irin matakan da suke ɗauka don dakile yaduwarta ga yadda hirar tasu ta kasance. Cutar karambau cuta ce wadda take yaduwa cikin al'umma ba tare da wani abu ya faru ba kama daga canji yanayin lokaci ma tana iya ta faru cikin al'umma ta yi saduwa da kuma kananan yara to kananan yaran nan su ne muke kula da su sosai yanzu mun ke nema a samu a yi rigakafi ko kuma a kula tun da sauran lokaci kahin take yaduwa cikin sauran jama'a yara kama wanda suke lakol kananan yara haka su ne muke so mu kula da su sosai tare da tallafin traktorori na wannan lakololi su ne muke so mu kula da su su yadda ya kamata game da yaduwar wannan cuta cutar karambo cuta ce mai afkuwa cikin jama'a kama ta fannin lumfashi haka ko kuma tari ko atishawa kama ana zama cikin kilas hakan ko cikin aji na lakol yaro ɗaya daga ya faru da ita in ya samu yana tari ko kuma yana atishawa cikin wannan kilas ajin nashi duk wanda suke nan kewayen nashi suna saduwa da wannan cuta ko kuma ba ma sai atishawa ba in ya zo wurin gaisuwa ma hakan ko kuma a zauna wuri ɗaya da yake ita cutar cikin iska ne take yawo anan ma ana iya a sadu da ita wannan cutar kun samu yaran da suka kamu da ita a agadis a hali yanzu eh mun samu yaran da suka sadu da wannan cuta a cikin agadis yanzu da muka tahi bincike game da wannan cuta muka tashi ko muke kasan cikin wannan ma'aikatar tamu akwai abin da muke ce ma equipe d'intervention rapid ma'aikata ne wanda daga wata annoba ko wani labari ya afku cikin jama'a su ne za su hanzarta wa su je su diba su gani su binciko su ga menene ke faruwa cikin wannan jama'a don saboda a samu a doki mataki da sassaura lokacin da sauran lokaci to shine muka je kwanakin baya a cikin wasu lokaloli na nan cikin a gadas muka samu muka isa ga aji na cikin wannan lokalkin muka samu da muka da mushen nan da kansu akwai yaro wanda fara kamuwa da ita wannan cuta a cikin aji na ɗaya sai i e kenan ko cuta ce ko mai abuwa da sauki cikin jama'a kenan zai hanzarta ya kai shi likita mai a rike ne ba a fara maganin ba shine ke sa ta afkunan da nan cikin jama'a a ranar nan da muka je duka yaro goma ne suka kamu da wannan cuta muka samu muka zanta tare da shugabannin lokal suka ce sun yi reunion d'urgence sun kirawo uwayen yara sun tattauna tare da su suka ce musu to yanzu muna so yaran na aji na farko zuwa na primary da za a cewa samu a ba su hutun sati daya satin nan kenan duk wanda ya ba da wannan alamu wannan cuta a hanzarta a kai shi likita na kusa gare shi a yi mishi magani idan aka samu aka yi mishi magani ya ga da sati daya na ya dawowa ya fara ya ci gaba da karatun shi ba wannan etablissement kin kadai ba a wannan cuta cikin kominikin kwanakin baya obitara su ma daraktarkin ya kirawo yake cewa akwai yaran shi guda biyu wanda suke da alamu wannan cuta muka hanzarta aka kai yaran likita sai muka ce kenan a samu a saidar da wannan yaran firamare su ma tsawon sati daya a ga me yake faruwa ka san cuta ce wadda in ta faru ko kuma ta fara tasowa cikin al'umma akwai abin da muke ce ma incubation kama lokacin da yaro zai saduwa da wannan cuta ba a lokacin nan ba tak tak zai tasowa ya ce a shi yana ciwo kama zaka ga kwana shida zaka fara ganin alamu wannan cutar zuwa kwana 23 kenan mutum yana iya saduwa da wannan cuta yana ta da ita har tsawon sati ɗaya zuwa kwana 23 kafin alamun suke fara yaduwa a jikin nashi menene alamomin wannan cutar alamun wannan cuta su ne za ka ga masassara ka ga kasala za ka ga kuraje suna fitowa cikin bisa jikin yaro ko kuma mutum babban mutum ma gaba daya su ne wannan alamu na wannan cuta ta karambo kamar iya za a maganin ita wannan cutar wannan cuta kamar kasan lokacin da yara suke ya awon likita tun suna wurin haihuwa zuwa wata goma sha shida ko kuma shekara biyu ma ce maka akwai shaushawan da ake yi ma yara hasau wannan lokaci to in aka bi iya shaushawan na yadda kamata a bi shi abin da muke ce ma calendar vaccinal ana biya da su a lokacin da ya kamata yaro ya je ya samu ya alluran shi ya je ya same su to zaka ga wannan cuta ba ta afkuwa cikin jama'a yadda ya kamata in ma ta zo ba ta zo ba da wasu zazzafar yanayi kama cuta ta masana mutane mutane sosai za ta zo a wuce ba tare da ta afku cikin jama'a ba za ta zo kamar masassara ce kawai ko kuma ciwon kai ya wuce garin da ya samu wannan shawarar tashi mu yanzu nan ga cikin community urban ta agaras in ma mun iya gurgurdan namu likitoci na a samu a yi ma wannan yara shaushawa yadda ya kamata a lokacin da ya kamata muna da masala kama baki wanda ake cewa bakin haure za ga sun fito daga can wurin nasu inda suka faro alluran nasu su zo su sabka cikin garin agaras ba tare da sun samu wannan alluran ba ko kuma sun samu lokacin su ta yi kowanne likita likita su ta yi su ci gaba da alluran nasu ba can inda suka fito sun bace musu babu su sun zo sun sauka nan cikin community agaras babu labarin su su je likita ba su ci gaba da alluran nasu to irin wannan yara yara da basu su yi da alluran nasu ba suke saduwa da ita wannan cuta sosai ya kamata a ce mu uwayen yara a kula sosai game da shosha nan da ake yi na yara har zuwa wata goma sha hudu zuwa shekara biyu san kama ilimi ci gaba yake a da yaro daga kai wata tara sai a ce ya yi da alluran shi ya yi na wata tara alhali yanzu aka nura aka gani bayan binciken da aka yi alluran na wata tara su kaɗai ba su gamsar da jikin yaro yadda ya kamata sai aka ce a bayan shekara ɗaya zuwa shekara da wata hudu ya kamata a ce a sake mishi wata allura kuma tara kenan saboda jikin shi ya kama karhi yadda ya kamata kuma da yake ko gobe ya saru da wannan cuta ba za ta illatar da shi ba yadda ya kamata amma ta zo ta same shi ya saru da wannan cutar ba ta zo mishi wata annoba sosai za ta zo mishi da sauki ita wannan cutar tana da illa ba wata illa bace wadda za a cewa ta kashe mutane sosai illa ta daidai da yake tana mazan yaduwa ne cikin jama'a mazan yaduwa ita ce masassara da kuraje kurajen nan suke damuwar yara su dai ne yake cewa mai bata da wani wanda za a cewa ta kashe mutane sosai haka nan za a zo a ce a wannan cuta annoba ce tana kashe jama'a da sauran sukin nan za ta kai ga kashewa amma in ba a doki mataki ba sosai kama lokacin da yaro za ta samun shi ba a hanzarta aka likita ba shi ne muke ce ma sir infection kenan ta fara samun shi bai samu magani lokacin da ya kamata ba ko kuma lokacin magani abin da ya kamata aka yi ta wasa da lahiyar wannan yaro har ya kai ga inda cutar ta yaro da cikin shi sosai kenan ka in an kai likita ma in akwai maganin da ya kamata a yi a kaɗan a samu sauki wannan abu kenan in aka doki ta wannan lokaci aka she kin ma magani za a yi ta yi har aka she kuɗaɗe da yawa kuma ga shi magani da za a yi shi ma sai zawo da masala kan ake ciwo kan abu in son samu ne yaro a lokacin da ya saru da wannan cuta a hanzarta a kai shi likita ba tare da an bata lokaci ba za a fi ciwo kan lamarin abu ita wannan cutar shin ta karin bau a makarantu ne aka fi samun ta koko a za iya samun ta a cikin gari haka a wannan cuta a ko ina ana iya samun ta me a makarantu da yake kasan kama zaman yara akwai yara da yawa ana iya samun ta can sosai da makarantu na allo hakan ga me ana iya samun ta cikin ko ina ma cikin al'umma ku yi zancen ta fi kama yara su maiya sun kubuta da kamuwa da wannan cutar maiya kasan jikin yaro da na babba ba ɗaya ne yaro jikin shi yana da rauni sosai bai samu ba a lokacin za ta iya kafuwa da shi nan ba samun biya ida alluran nashi babban mutum kuma ka san ita da yake cutar karambo in ka yi ta so guda cikin rayuwarka da ket in ba ga mutum da yake sinadaran jikin shi ba sun sun samu rauni sosai zai iya yin ta me in ka yi ta so guda cikin rayuwa shikenan ba ta sake samun ka haka nan ta maka wata illatar da kai haka da kamata kamar idan a gida aka samu wanda ya kamu da wannan cutar menene mataki na farko da ya kamata yan gida su yi kafin su je likita ko kuma asibiti abu na farko wanda ya kamata a yi wannan cuta kamar yadda na kama gaya maka tana faruwa da masassara kenan da kaga yaron ka ya fara masassara jiki ka diga jikin shi ya fara doka zahi a samu a lullube shi cikin wani dan zane mai za a shi ka zane a lullube lullube shi saboda zahin jikin ya sabka ka ake isa ga likita tunda cuta ce mai game da masassara sosai ga maka kenan hanzarta a kai likita ba ka a ce a masassara ce ta wuce kuma kenan sai a yi hattara nan wurin nan game da shan magani a gida ba dan ka ga dan makwabcin ka ya sha magani ka za a bar ni ma nawa in bashi da yalla ta zo mishi da sauki takan yi wa nauyin jikin dan makwabcin ka da naka ba ɗaya bane takan yi wa kuma yanayin jikin ko kuma yanayin cutar ta makwabcin naka da na yaron naka ba daya bane kenan gara a samu a hanzarta a a likita wanda ya kusa da kai saboda samun magani a lokaci shin akwai maganinta a hali yanzu sosai ma akwai magunguna da ya kamata da kaje likita cutar da karambo cuta ce wadda ake yin maganin ta game da yanayin da ta kamar masassara akwai maganin masassara kuraje ne akwai shi ne ake cima traitement local kenan game da kurajen da suka fito bisa jikinka su ne za a samu a yi maka magani da sosai sosai nan da daga ka malati yana ta yi za ka ga kuma ciwon kai na shi ma magani amma a kasashen waje akwai alluran da ake yi wanda mu nan ga a kasa mu bamu da su wanda su yara ne ake tun yaro yana karimi ake mishi alluran cikin yadda na gama calendar vaccinal kin namu yake nan ga cikin kasan kowace kasa da nata calendar vaccinal jadawalin shawa yau wana to yanzu kaga a kasashen can waje jadawalin social nasu bai kama da namu mu cutotin da suka hida mu sosai yadda ya kamata su ne aka samu aka sara musu wannan jadawalin allurai masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai abokin aiki na a jihar Agadas Hamid Mahmud ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani Mu huta lafiya. ana rawa